وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama da iko na sake zama a wannan majalisi mai albarka muna roƙon Allah ya mana muwafaka duniya da lahira Allah ya mana jagoranci cikin wannan zama da za mu gabatar da shi a yanzu nasiha zan mana da wani hadisi guda ɗaya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisin abdullahi ɗan umar annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته فالإمام راء وهو مسؤول عن رئيته والرجل راء على أهل بيته وهو مسؤول عن رئيته والمرأة رائية ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu yawm al qiyamah ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata ku saurara ku ji kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkanku al'ummar annabi ya ce masu kiwo ne kuma kowa Allah zai tambaye shi ranar alkiyama akan kiwon da Allah ya bashi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi annabi ya ce duka al'ummata dukanku annabi ya ce masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sannan kuma dukanku kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi babu wani ɗaya daga cikinmu face Allah sai da ya ba shi kiwo wannan kiwo Allah zai tambaye shi ranar alkiyama jama'a dukkan karatun musulunci ka ji ana tafsiri ka ji ana muhadara ka ji ana islamiyya makarantar hadda makarantar matan aure duk abin da ake so shi ne mutum ya kubuta kawai ranar kiyama iya ribar islamiyya mutum ya tsira a ranar alkiyama ribar makarantar hadda mutum ya tsira a ranar alkiyama ribar tafsirin alkur'ani ribar duk abin da mutum zai yi shi ne ya samu tsira duk abin da kai in baka tsira ba abin bai amfani ka ba duk abin da mutum ya yi matukar bai tsira ba to abin da ya yi kaga bai amfani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanku masu kiwo ne kuma dukkanku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku ranar alkiyama annabi sai ya ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiwo ne annabi ya ce za a tambaye shi game da kiwon da aka ba shi a ranar alkiyama wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an annabi ya ce kowane shugaba mai kiwo ne sannan za a tambaye shi a kan kiwo da aka ba shi a ranar alkiyama shugabanni jagorori wajibi ne a kanku ku tashi tsaye domin sauke nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kanku <clears throat> wajibi ne ku tashi tsaye domin sauke nauyi da Allah ya ɗora a kanku domin za a tambaye ku akan saranan alkiyama ɗaya daga cikin mafi girman hakki da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi shine wajibi ne akan duk wadda yake jagoranci jagoranci ne na ƙasa jagoranci ne na jiha jagoranci ne na local government jagoranci ne na anguwa ko jagoranci ne na cikin gidan shi annabi ya ce ya tsayi da adalci ma waɗanda yake jagoranta wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati shugaba mai kiwo ne Allah zai tambaye shi ranar alkiyama game da kiwon da Allah ya bashi wani hadisi da al'imam ibn Maja ya fi da hadisi lokacin da kunci ya yi yawa wa musulmai a cikin garin makka azabtarwa kashe su tozarta su babu irin nau'in kunci da ba su fuskanta a cikin garin makka ba lokacin da abubuwa suka tsananta sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara sahabbansa ya ce musu to kun ga zaman makka ya yi mana kunci amma ina so in tura ku habasha ku je ku yi zaman hijira a gun suna da wani sarki jashi adili ne ba zai bari a zalunce ku a wajensu ba annabi ya ce mu za mu zauna a makka idan abu ya yi sauƙi za mu aika ku dawo sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka shirya duka suka tafi habasha bayan Allah ya ba da tabbatuwa ma addinin musulunci musulunci ya yi daula a madina makka ta fada hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata ran ana zaune a majalisinsa da ya ɗaga ido ya kalli waɗanda suke zaune a gabansa sai ya ga dukkan mutanen da ya taɓa tura su habasha ne suka yi hijira a lokacin da kunci ya addabi musulmai sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musu ala tuhaddithuni bi a ajibi mara ra'aitun bi ardil habasha annabi ya ce ba kwa bani labari ba tun da kuka yi hijira zuwa habasha har kuka dawo har muka zo musulunci gashi ya yi daula ba ku taɓa mun wani taɗi na labarin habasha ba annabi ya ce alatu haddithuni bi a ajibi ma ra'aitun bi ardil habasha ba kwa bani labarin waɗansu ababen mamaki da kuka gani a ƙasar habasha ba al'adarsu ba ɗaya da al'adar ku ba addininsu ba ɗaya da addininku ba yanayin ƙasarsu ba ɗaya da yanayinku ba annabi ya ce yanzu da kuka je ƙasan kuka zauna wata da watanni ba ku ga wani abin mamaki da ya faru a garin wadda ya kamata ku mana taɗi wadda abin ba ne a gunku ba fakala fityatun minhum bala ya rasulallah sai samarin cikinsu suka ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka je habasha mun ga wani abin mamaki baina na hannu julusun suka ce wataran mu musulmai muna zaune tunda ba kasar mu bace ba garin mu bane ba ma shiga cikin hidiman abin da ya shafi kasarsu mu dai an ba mu mafaka kuma muna zaune suka ce to akwai abin da muka taba gani ya faru lokacin da muke zaune a cikin garin habasha baina na hannu julusun wata rana muna zaune famarrat bina a juzun min a ja'izihim sai wata tsohuwa daga cikin tsoffin habasha sai ta zo ta wuce mu a inda muke zaune ta hamilu ala ra'asiha kullatan min ma'in tana ɗauke da tulun ruwa a kanta ta je rafi ta ɗebo ruwa famarrat bifatan minhum wannan tsohuwar muna kallonta jabir ya ce sai ta je ta wuce wani saurayi daga cikin samarin habasha faja'ala ihda daihi baina katafaiha wannan yaron muna kallonsa sai ya ɗauki hannu sai ya sanya a tsakanin kafaɗunta ta baya thumma dafa'aha sai ya bankaɗe tsohuwan nan fakarrat ala rubbataiha sai ta je ta rubtu akan gwiwowinta sai ta kifu sai ta faɗi wankasarat kullatuwa tuluntan da take ɗauke da shi sai ya faɗi ya fashe falamma irtafa'at iltafatat ilai lokacin da ta tashi tsohuwar sai ta juyo ta kalli wannan saurayi fakalar sai ta ce mishi saufa ta'alam ya gudar ta ce mishi bawan Allah za ka fahimci abinda ka mini baka kyautata wa kanka ba saufa alam ya gudar ta ce mishi bawan Allah cutar da ni da kai ban kaɗe ni da kai na faɗi za ka fahimci ka cutar da kanka idza wada Allahul kursiya wa jama'al awwalina wal akirin ran da Allah zai ajiye kursiyosa don hukunci tsakanin mutane ran da zai hada na farko da na karshe ta ce za ka gane kama kanka ba daidai ba sabai suka ce muna kallo muna jin mai ke faruwa tsakanin tsohu wannan da wannan saurayi saufa ta alam wada Allahu allahul kursiya za ka gane ka cuci kanka ran da Allah ya ajiye kursiyunsa domin hisabi wa bayi wa jama'al na walakirin ya haɗo na farko da na ƙarshe ya tara su a filin alkiyama wata takallamatil aidi wal arjulu bima kanu yaksibun hannaye da su yi magana ƙafafu za su yi magana a gaban Allah ranar alkiyama a wannan ranar sai ta sake ce mishi fa sawfa ta ce mishi zaka san ka cutar da kanka kaifa kana amri wa amurka indahu gadan ce mishi yaro idan muka haɗu gobe da ni da kai a gaban Allah zaka san kayi wa kanka ba daidai ba wa kulu sallallahu alaihi wa sallam sadakat sadakat wannan mai labari yana gaya wa manzan Allah abinda wannan masaurayi ya yayi tsohuwar kuma yana gaya ma annabi abinda tsohuwar ta faɗa tana ce mishi saurayi za ka gane ka cuci kanka ran da Allah ya tara na farko da na ƙarshe zai yi musu hisabi za ka gane ka yi wa kanka ba daidai ba ran da hannaye da ƙafafu za su yi bayani a gaban Allah za ka gane ka yi wa kanka ba daidai ba idan Allah ya haɗa mu gobe a gaban Allah sai annabi yana cewa fa ta yi gaskiya ta yi gaskiya wannan matan ta yi gaskiya annabi ya ce ta yi gaskiya sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzan Allah ya ce kaifa yukaddisu Allahu ummatan la yu'kas li da'ifihim min shadidihim annabi ya ce yaya Allah zai yi albarka ma al'ummar da ba ta iya karɓan hakkin mai rauni daga wajen mai ƙarfi annabi ya ce ya Allah zai taimaki wannan al'umma idan mutum ba kowa ba ne hakkin ya salwanta idan mutum ba dan kowa bane hakkin ya salwanta annabi ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ta yaya Allah zai tsarkake wata al'umma ya taimake ta ya sa albarka a cikinta la yu'khas min lidha'ifihim min shadidihim al'ummar da ba ta iya karban hakkin mai rauni daga wajen mai karfi idan dai wannan saurayin zai zo ya bankaɗe wannan tsohuwar ya fasa mata tulunta ya rubzar da ita a ƙasa kuma ya tashi ya tafi abunsa annabi ya ce yayi al'umma za ta yi albarka in dai duk ba shi da ƙarfi hakkinsa ya salwanta saboda rashin ƙarfinsa annabi ya ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an duk wani shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi a kan kiwon da aka ba shi a ranar alkiyama daga cikin mafi girman hakki da Allah ya wajabta majagoran al'umma shugaba akan al'umma shine yi wa al'umma adalci a iya karɓan hakkin mai rauni daga wajen mai ƙarfi to dukkan taimakon Allah wannan al'ummar za ta samu annabi sallallahu alaihi sallam sai ya ce warrajulu ra'i fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa annabi ya ce kuma shi abin tambaya ne akan iyalan gidansa ranar alkiyama warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati annabi ya ce kowane mai gida mai kiwo ne akan jama'ar gidansa sannan Allah zai tambaye shi ranar alkiyama a game da jama'ar gidansa dukkanmu nan da muke zaune kowane mutum ɗaya Allah ya ba shi kiwon kansa kuma Allah ya ba shi kiwon iyalansa sau da yawa mutanenmu ba su fahimci haka ba yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kai ka wuta yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta haka ‘yarka za ta saba ma Allah a kai ka wuta duk wani magidanci aiki biyu Allah ya bashi ya tsare kansa ya tsare iyalansa duk wani magidanci aiki biyu Allah ya bashi ya kare kansa daga azabar Allah ya kare iyalansa daga azabar Allah yadda ya zama wajibi a kanka ka tsare addininka ka tsare aƙidarka ka yi tunani game da makomarka haka yake wajibi ka tsare addinin iyalanka da matanka da 'ya'yanka domin za a tambaye ka a kai ranar alƙiyama, don ka cina naka idan baka ci na yarka ba ko baka ci na ɗanka ba ko baka ci na matarka ba ba za ka tsira a gaban Allah ba ranar alkiyama war ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane mai gida mai kiwo ne akan jama'ar gidansa akan iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi ce shi kuma abin tambaya ne akan abin da aka bashi wannan shi kuma abin tambaya ne a kan kiwo da aka ba shi. wajibi ne mu tsare kiwon kanmu da kanmu mu tsare kiwo na iyalanmu da aka bamu Allah a cikin alkur'ani ya ce وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إن شاء الله ku an anfusakum wa ahalikum naran ku tsare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa Allah ce ku tsare kanku ku tsare iyalanku iyalanka suna daga cikin abin da za a tambaye ka a kansu a ranar alkiyama shi yasa yana daga cikin hakkin yarka a kanka duk wadda za ka ɗaura mata aure da shi sharaɗi ne sai in zai iya tsare mata aljannarta sai in zai iya tsare mata aljannata kar ka aurar da yarka ma wadda zai kai yar wuta hakkinta ne a kanta kai ubanta duk wadda zai aure ta sai an yi lissafi wani zai iya jagoranci ma yassa wa matarsa ya kai ta aljanna kar ka aurar da ita ma wadda zai zama sanadiyan shiganta wuta hakkinta ne akan ubanta domin mijinta Allah ya ce shi ne mai tsare ta daga wuta in ta yi aure to sai an duba wani a yadda muke ganin shi nan zai iya tsare wacce daga azabar Allah wani zai iya samar mata da aljanna domin duk yadda soyayya ta yi daɗi akwai ran da za a rabu da rayuwar ita matar kamalan ko baka rubuta mata takarda ba da ku rabu dole da ko ka sike ta ko baka sike ta ba rabuwa ya zama dole dole wata ran a shigo gidan ko an zo maka aziyar ta tara su ko a zo aziyar ka kai ka rasu amma za ku rabu da ku rabu da ku rabu da ku rabu Allah ya ce ku kare kanku ku kare iyalanku daga wata wuta ta masifa warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma shi abin tambaya ne a game da wannan iyalansa din ranar alkiyama Allah zai tambaye ka babu wani mutum guda ɗaya da zai tashi ya tsaya a gaban Allah ranar alkiyama ɗansa na shan taba Faci Allah sai ya tambaye shi lokacin da na baka shi ba sigari a hannunsa yaya ka dawo mun da shi da sigari sai kama Allah bayani in ya fi karfinka ne sai ka gama Allah ya fi karfinka babu ɗan da zai koma gaban Allah yana shan wiwi face Allah ya tambayi iyayensa ya ce musu lokacin da na baku shi babu wiwi a hannunsa ya ya dawo da wiwi to sai kuma Allah bayani ya aka yi samu wiwi addini na wadda yake tunanin tsira ne watsi da addini watsi da Allah ne Allah ya saukar da addini ne domin a shirye su da bayi yadda za ka saba ma Allah a kai kauta jama'a haka ɗanka zai saba ma Allah a kai kauta yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta haka ‘yarka za ta saba ma Allah a kai ka wuta Allah ya ce ku an fusa kuma wa alikum nara ku tsare kanku da iyalanku daga wuta ku tsare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa da za ku fuskance ta a ranar alkiyama alaiha mala'ikatun gilazun shidadun kan wannan wutan akwai waɗansu mala'iku masu tsanani da kaushi la a sunan Allah ma marahun ba su saba ma Allah kan duk abin da ya umarce su wa ya aluna ma umarun sannan suna aikata iya abin da Allah ya umarce su ne kawai ra'in والرجل راء في أهل بيته وهو مسؤول عن رئيته النبي يتي كوني mutum mai kiwo ne akan iyalan gidansa sannan shi abin tambaya ne akan suranan alkiyama yana daga cikin mafi girman abin da suratul lukman ta zo da shi na darasi yayi za a yi tarbiyyar yara yaya za a nuna musu addini yaya za a yi su yi rayuwa da su ma za su tsira lukman lukman hikma ya ajiye ɗansa ya mishi magana akan shirka da Allah ya ma ɗansa na وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Allah ya ce Lukman ya ajiye ɗansa yake ce mishi ya bunayya la shirik billah kar yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne wani irin babban zalunci duk wanda ya mutu akan shirka da Allah Allah baya mishi afuwa a ranar alkiyama ya bunayya aqimis salata يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يتمشي أنا إنها إن تك مثقال حبة من خردل fatakun fi sakra aw fi samawati au fil ardi duk abinda za zaka aikata na alkhairi ne ko na sharri duk yadda ka aikata shi in daidai da kwayar komayya ne fatakun fi sakratin ka aikatan ya kasance a cikin kurman dutse aw fi samawati ko kuma sammai ka hau ka aikata au fil ardi ko cikin ƙasa ka shiga ka aikata ya atibi Allah Allah zai zo maka da wannan aikin a ranar alkiyama duk abin da rayuwa take bukata ya gaya maɗansa ya nuna mishi yadda zai yi tafiya ya nuna mishi yadda zai yi magana ya nuna mishi yadda zai yi haƙuri ya nuna mishi yadda zai yi kira a kan alkairi da kuma hana miyagun ayyuka warrajulu ra'in fi ta yi, wa huwa mas'ulun an yadda. abin tambaya ne ranar alkiyama game da iyalan gidansa النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يتي إذ قال له ربه أسلم lokacin da Ubangiji ya ce da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sallama miƙa wuya ka sadaukar baki ɗaya. qala yace aslamtu li rabbil alamin na sallama ga Allah ubangijin talibai domin shi annabi Ibrahim duk abin da Allah ke jarraban bayi da shi akan umarni da hani Allah ya jarabci annabi Ibrahim Allah ya ce kuma annabi Ibrahim ya ci jarrabawansa imamul hunafa if qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa ya ce mishi sallama ka miƙa wuya ka sadaukar baki ɗaya ƙala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na sallama ga Allah ubangijin talikai Allah sai ya ce wa wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub wannan wasiya da Allah ya ma annabi ibrahim ya ce ka sallama ka miƙa wuya kai biyayya cikakkiyar biyayya bayan ya sallama to shi ma sai ya zo ya tara 'ya'yansa sai ya ce musu kuma ku sallama annabi yakub alaihi salatu wasalam shi ma sai ya tara 'ya'yansa sai ya ce musu kuma ku sallama wa Allah duk abinda mahaifi ke tafiya a kai na addini aƙida kyakkyawar fahimta to yakan ɗora abinda ke nashi na iyalansa a kai wa wasabiya ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya yace musu ya ayyana inna allaha astafa ad-din Allah ya zabar muku da nagartaccen addini Allah ya zabar muku da ingantaccen addini wadda da shi za a tsira fala mutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu ku rayu ku rabu da rayuwarku illa wa antum muslimun face kuna masu sallama wa Allah kuna masu sallama wa dokokin Allah Allah sai ya ce am kuntum shuhada'a id hadara ya aqubal mautu ai a kuntum shuhada'a id hadara ya aqubal mautu Allah ya ce da kuna nan lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaqub Allahu akbar e rayuwar duniya ya haifi ƴaƴansa an yi maganan annabi yusuf ya bata an yi maganan kura ta cinye shi a'a an yi maganan kurkuku yau duka rayuwar ga ta an gama yau ya kwanta akan shimfidar da zai bar duniya am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta halarto mai annabi yaqub alaihi salatu wasalam id qala li banihi lokacin da yace mai ƴaƴansa mata abuduna min ba'di yace ku bar labari idan na mutu a baya na me za ku bautawa jama'a mun fahimta if qala li banihi ma min ba'adi me za ku bauta ma bayan rasuwata domin ya sani daga inda ya cika to yana daga cikin abin da Allah zai fara tambayin shi akai labarin ƴaƴansa yana kan shimfiɗa wadda a kanta zai bar duniya sai ya sake tara ‘ya'yansa sai yake ce musu in na mutu a kan wace aƙida za ku ci gaba da tafiya me za ku bautawa a bayan rayuwa na ƙalu suka ce na abudu ila haka baba za mu bauta ma allanka abin bautanka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma allan iyayenka abin bautan mahaifanka ibrahima wa isaka ibrahima wa isma'ila wa isaka baba za mu bauta ma allan annabi ibrahim abinda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya rike a matsayin abin bauta baba wannan abin bautan da mu bauta wa isma'il baba za mu bauta ma allan annabi isma'il wa isaac baba za mu bauta ma allan annabi isaac ilahan wahidan za mu bauta ma allah ne ɗaya abin bauta ɗaya wa hannu lahu muslimun kuma mu mun sallama mishi annabi yaqub sai mai da kansa ya kwanta sai ya cika ran da zai bar duniya sai da ya sake tuntuban 'ya'yansa akan maganan addini saboda ya san yana daga cikin abin da za a tambaye shi bayan ya koma zuwa ga Allah ku an kun wa ahlikum na ku kare kanku da iyalanku daga azabar Allah annabi ya ce wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi Al'imamul imam al ke yake cewa yana daga cikin hakkin ƴaƴanka a kanka dole uwarsu ta zama mutumiyar kirki ce wannan hakkin ɗanka ne a kanka uwarsa ta zama mutumiyar kirki hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne Kar ki dubi wani maras mutuncin anguwa wani jahilin anguwa wani mara kirkin anguwa a ce shine uban 'ya'yanki. kar ka dubi wacce haka al-Imam al-Qurtubi yace duk wacce kake so ka aura ka kwatanta kai idan an ce wannan ɗin mamarka ce kai zaka yadda idan ka ga bata dace ta zama uwarka ba kar ka yadda ka mai da ita uwar 'ya'yanka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa sau da yawa za ka ga yadda mutanenmu suke gudanar da rayuwa yadda muke zaunan nan za ka ga mutum na zaune a gun karatu ana tafsirin alkur'ani ko ana karanta hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana sauraro amma yarsa kuma tana gida can tana kallon fim ko ɗansa na gida na kallon fim ko yana gun karatu ɗansa yana can wajen ƙwallo to an wajabta mana tsare addininmu da kuma tsare addinin iyalinmu tsare addininmu tsare addinin iyalinmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walmar'atu mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'aliha wa waladi kowace mace mai kiwo ce akan gidan mijinta game da sha'anin gidan mijinta da 'ya'yansa kuma za a tambaye ta game da wannan kiwo ita ma da Allah ya bata a ranar alkiyama hanya mafi girma da Allah ya buɗe wa mata na samun rahamar Allah shine kyautata zamantakewansu da mazajensu hanyar rahama mafi girma da Allah ya buɗe wa mata hanyar da za su bi su samu rahamar Allah shine kula da mazajensu da kuma ɗawainiyar mazajensu babu wata hanya da matar aure za ta bi ta samu rahamar Allah cikin sauƙi bayan imani da Allah kamar ta kyauta kyautata zamantakewanta da mai gidanta wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma wata mata game da sha'anin mijinta yace fa innahu jannatuki wa naruki shi mai gidanki ne aljannarki ne wuta shi mai gidanki ne aljannarki ne gidanki ne wutanki wajibi ne kowace mace ta tsaya a kan kafanta domin abin da ta zauna da shi irin zaman da ta yi da mai gidanta abin tambaya ne ranar alkiyama a kanta Allah zai tambaye ta Allah zai tambayi kowace mace kan kiwo da Allah ya bata cikin gidan mijinta wajen kula da mijinta kula da zamantakewanta yana daga cikin kiwo da Allah ya ɗora a kan kowace ya mace game da zaman aurenta shine abu na farko kulawa da shi mijinta da yake mai gidanta ta kula da shi ta kowane janibi na kyautatawa a cikin zamantakewarsu irin maganganun da ya kamata ta yi da shi irin furucin da ya kamata matar aure ta yi tsakaninta da mai gidanta ɗaya daga cikin mafi girman abin da ya kawo lalacewan zamantakewan auratayya shine rashin sanin hakkokin ma'aurata da kuma kiyaye shi a tsakani haka ne galibi al'ummarmu tana zaman aure ne bisa ita abin da ta ga shi ya mata amma ba a bisa tsari na karanta suwan addini ba yan uwa wannan har ya shafi wani ɓangare namu na ahlus Za ka ga mutum iya ƙoƙarinsa a harkar addini yanayi yi amma bai sanya zai zauna da matarsa inda za ka san wani abu na zamantakewa su da matarsa abun ba shi da daɗi saboda rashin sanin kyautatawa rashin sanin ya kamata a cikin zamantakewa mu ne za ka samu mutum da gidansa da iyalansa suna zaune idan da za a yi lissafin abincin da aka yi a gidan na shekara guda za ka samu duk shekaran abin da yake so kawai ake dafawa bai taba tunanin abin su ya musu ko bai musu ba abin da yake so kawai shi za a yi wannan rashin kyautata zamantakewa ne malam muhammad salih al-usaimin yake cewa idan kana zaune da iyalanka kowa ba matarka ba abokiyar zamanka har 'ya'yan gidanka suna bukatan kyautatawa a wajen zamantakewa yadda za ka ce yau a girka abu kaza to gobe ita ma sai ka ce ta faɗi abin da take so a girka wannan kyautata zamantakewa ce me da ita mutum ne kimanta ta ne gobe ko jibi sai a kira wani yaro daga cikin yaran gidan shekaransa uku shekaransa biyar shekaran shi bakwai sai a ce wani kai yau me kake so a yi da rana sai ya ce dan wake duka sai ku yi haƙuri a ci dan waken wannan ke nuna kai ma abin da kake cewa a yin ba duka suke son abin ba malam muhammad salihul usaimin yake cewa ko lemo wannan na kwalba ba wai abin da kake so za ka ɗebo ma iyalanka ba kowa za ka tambaye ta ne ke me kike so sai ta ce mirinda ke mai kike so ne ta ce pepsi ba kai abin da kake so da ka kawo su ba so ake ka ba mu kowa abin da yake so wannan ba dole bane ba amma kyautata zamantakewa ne kimanta abokin zaman ka ne domin Allah a Qur'ani cewa yayi walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf وللرجال Allah ya ce Allah yace walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf su ma mata suna da kwatankwacin abinda aka dora musu na kyautata muku Allah ce su ma suna da kwatankwacin wannan a kanku na ku kyautata musu yanzu ne zaka ga yadda mutanen mu suke rayuwa mutum zai je ya kai wanki da guga set dozin aje aji zai zo ya aje ne a falansa ko a akwatinsa idan gari ya waye sai ya yi wanka sai ya karya hular sai ya sa sai ya tafi ofis idan ya je ya dawo sai ya cire sai ya sa jan labiya. to bai sake sa wannan kayan ba sai kuma gobe zai tafi kasuwa ko ofis colleagues ɗinsa a ofis customers ɗinsa a kasuwa su suke ganin adansa inda ya sa kayan ba zai kai minti talatin a cikin gidansa ba in ya dawo kuma kayan ba za su kai minti talatin a gidansa ba inda yana gida musamman irin wikin wannan to dama labiya ne mai ɗan hannu a jikinsa wannan rashin wannan rashin kyautata zamantakewa haka mutanen mu wato matan ana zama da su ne kai sai ka dauka tamkar bayi idan mace tana karkashin mijinta ba ta da zabi kawai karban doka za ta yi kawai abin ya mata bai mata ba ba ruwansa abin da ya ce a yi shi kawai da a yi bai tunanin ita ma mutum ce matarka life partner ce a yi abokin rayuwarka ce abokiyar rayuwa ce saboda ka ka samu mutum yana kokarin addini daidai gwargwado amma in ka ga yadda yake rike da iyalansa sai ka ga akwai rauni a ciki to haka janibin mata ƙawarta ta fi mata mijinta kasan matanmu ne kawai da aka gan su haka idan ƙawarta ta zo za ta raka ta har bakin ƙofa inda za ka batta za ta iya raka kawar har bakin titi amma ba za ta iya raka mijinta kofar gida in zai fita ba to rashin kyautata zamantakewa ya samar da masifa a cikin zamantakewar ɗaya daga cikin manufofin da Allah ya shar'anta aure don su jama'a shine don ya samar da natsuwa wa bayansa ɗaya daga cikin manufofin da Allah ya shar'anta aure don shi shi ne don ka zam a cikin nasuwa to amma yanzu in ka kalli yadda muke mu'amalantar aure ko mu faɗa da bakinmu ko ba mu faɗa da bakinmu ba mukan kalli hoton aure a matsayin wata musifa ce gagaruma idan yaro zai yi aure sai a ce a ya bari sai ya gama karatunsa wannan saƙo ne idan an ce ya bari sai ya gama karatunsa abinda ake tunanin auren kamar wata musifa ce da za ta iya dagula karatu idan yarinya ce sai a ce a bari sai ta gama karatu saboda auren barazana ne wa karatu to a musulunci malam idan yaro yayi waye bai ci ba yayi neko bai ci ba idan an mishi aure zo waye din zai ci idan an bi ka'idar da ya kamata a zauna idan an sa shi a haddan qur'ani ya gagare ya haddace qur'ani idan aka mishi aure zai haddace duk abinda ake samun natsuwa a gudanar da shi a natse ɗaya daga cikin sirrin aure shine samar da natsuwa to yanzu ɗaya daga cikin hukuncin da muke ma aure yana hana natsuwa duk wadda ka ji an ce ba za a aurar da ita ba sai ta gama karatu ko shi sai ya gama karatu fassaran da ake ma aure zai zo ne ya rikita ta ya gigita ta kuma wannan gaskiya ne irin tsarin da muke tafiyar da auren mu akai dole abin da zai faru kenan irin tsarin zaman aurenmu mu dole abin da zai faru kenan tun daga yadda za a nemi aure sai da addini ya nuna mana hadisi al'imam al-bukhari ya fitar hadisin abu ayyub al wata ran Allah ya matse bakin wani ba yahude ya ce ma abu ayyub al-ansari laƙadi allamakum kulla shay'in hatta al ya ce musulmai alherin Allah ya kai muku kun ji daɗinku annabinku ya koya muku komai da komai har yadda za a shiga bayan gida a biya bukata malam lokacin da duk kaga ake koya wa mutum karatun bayan gida in da ka shiga bayan gida ga yadda za ka shiga da kafa kaza in za ka fito da kafa kaza in ka shiga bayan gida ga yadda za ka yi wannan addinin da ya koyar da karatun bayan gida a ce bai koya maka karatun kasuwa ba a ce bai koya maka karatun tsakar gida ba a ce bai koya maka karatun ofis ba aka koya maka ya za ka yi ma a bayan gida saboda ka in kaga musulmai a dame a ruɗe to sun ajiye addinin su ne a gefe shi kuma wannan addini ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah ya saukar mana da addini shi ne saboda tausayinmu da Allah ya ji tausayinmu Allah ya ji ya saukar mana da addini Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulka ilaikal kitab Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulka ilaikal kitab Allah ya ce baka taba tsammani ba za a saukar maka da wannan littafi na alkur'ani baka taba ji a ranka za a saukar maka da wahayi daga wajen Allah ba kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce Allah to don me ka saukar da alkur'ani ya ce illa rahmatan min rabbik jin kai ne kawai daga Allah ita ce ka'idar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka zuwa ga al'ummarka ba Allah ya ce face sai don jin kai ga su talikai baki daya saboda haka jama'a wannan addini dalilin da ya sa aka shar'anta mana shi jin kai ne na Allah rahama ce ta Allah addini bai taba zuwa ya takura wani ba saboda haka addinin mu ya tsara mana yaya za a nemi aure yaya za a kulla maganan aure yaya za a daura aure yaya za a yi zaman aure to shi kuma wannan sunna ce ta Allah malam duk abin da kaji Allah ya ce zai taimake ku zai ba ku gudumawa zai sa albarka zai tallafi abin sharaɗi ne sai in ka'idar da ya baka ka cika shine ma'anan wa aufu bi ahadi ufi bi Allah ce ku cika alƙawari nan cika muku naku in tansurullah yansurku duk inda kaga Allah ya ce zai sa albarka zai kawo tallafi zai kawo agaji to wannan tallafi da agajin yana bin bayan dokar da ya kafa maka ne in baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne dokar da ya sa sai ka bi wannan dokan tukunna ka ga tallafinsa amma idan babu wannan dokan idan babu bin wannan dokar babu abin da za ka samu in Allah ya ji Allah kun furkana Ya ayyu halabi na amani wa Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tattakulla in kun tsare dokokin Allah, kun ji tsoron Allah, ya ji Allah kun furkanan Allah zai sanya muku wani matankaɗi, wata rariya da za ta dinga rere muku abinda zai amfani ku daga abinda zai cutar da ku. zai sanya muku wani mai rarrabewa wadda duk abin da zai cutar da ku Allah zai tsinkayar da ku duk abin da zai amfane ku Allah zai haskar da zai tsinkayar da ku zuwa gare shi ku amfane shi amma sharadi in tattakullah saboda haka bayin Allah duk abin da muke bukata a aure ba za mu same shi ba har sai mun bi Allah a tsarin auren wannan shi baka ga yadda mutanen mu suke ba za a yi aure a je a yi picnic a yi fati a yi duk sabon Allah da za a yi amma duk da haka malam sai fa kuma an gama picnic din an gama fatin kowa idan ya zo zai tafi abokin ango sai ce Allah ya bada zaman lafiya kaga ya yarda su fa abokan ango ba za su iya bada zaman lafiya ba ya yarda uban amarya ba zai iya bada zaman lafiya ba ya yarda uban ango ba zai iya bada zaman lafiya ba to ina iskancin kuma da aka yi wa Allah aka yi wa to wadda ya ce Allah ya bada zaman lafiya zai tilasta ma Allah ya bada zaman lafiya ne ina Allah da zai bada zaman lafiyan in an mishi da'a ne to an yi abin da bayi su to sai ka ce ya bada zaman lafiya ana mishi dole ne saboda ka bayin Allah idan har zamantakewan nan muna so mu ji daɗinsa to mu kyautata zamantakewan mu a bisa tsari irin na addini mata ku ji tsoron Allah ku tsare abinda Allah ya umarce ku da shi wajen mu'amalantar mazajenku shi mai gida mai mulki ne a cikin gidansa mace ba ta taɓa samun nasara a zaman aure ba dole har sai ta yi biyayya dole har sai ta yi biyayya namiji ba a bi da shi ta hanyar rikici kasan wata duk abin da ya dame ta a gidan zamanta a zaman gidan aurenta ita wai ta ɓacin rai ake warware shi to ya da a yi haka shi namiji ba a bi da shi haka amma ta sanin ya kamata ta da barbarunki, kyauta ta kyautata ki kikan iya mai da mijinki tamkar yaron da yake rike a hannunki amma ba a bi da miji ta hanyar tsiya-tsiya yana daga cikin kyautata zamantakewanki da mijinki shine kyautata ke rayuwarki abin da ya shafi iya magananki abin da ya shafi tsaftarki abin da ya shafi iya girkinki abin da ya shafi kalamai na kyautatawa tsakaninki da mai gidanki annabi ya ce da kuma 'ya'yansa da suke cikin gida walmar a tura'iyatun ala baiti zaujiha wa waladi da 'ya'yansa a cikin gida Allah zai tambaye ki game da waɗannan yara da suke bukatar reno a hannunki sannan gwargwadon kyautatawanki gwargwadon abin da 'ya'yanki da su ɗauka na tarbiyya shi yaro lokacin da yake matakin reno tun daga shekara biyu har ya kai shekara tara zuwa goma yaro ya fi karɓan saƙo ne ta hanyar abin da yake gani ba abin da ake gaya mishi ba idan da isar da saƙo ma yaro yaro ya fi karɓan saƙo ne ta abin da yake gani yake faruwa ba abin da ake gaya mishi ba shi yasa wadda ya ce iya abin da yake bukata ya yi na tarbiyyan 'ya'yansa shine musu magana ba tare da maganan ya shiga cikin aiki ba to dole 'ya'yansa su fi ƙarfinsa shi sa shi yaro ko karantar da shi za a yi in dai a jikin karatun yana ganin hoton abin da za a koya mishi to ba yi manta karatu in zai ga hoton abin da ake so a koya mishi idan kana so ka rubuta mishi mango to ka sa hoton mango a jiki idan ya ganta har ya mutu ba zai manta ba amma in gaya mishi za ka yi sai ku yi sati biyu bai rike ba saboda ka aiki da iyaye da su yi shi ne jagora na tarbiyyar 'ya'yansu sau da yawa da ka samu uwa wacce take zuwa islamiyya ɗaliba ce ta ilimi tana da ƙoƙari ana kiran sallah za ta ce ma 'ya'yanta ku wuce ku tafi ku je ku yi sallah amma yaron har zai tafi masallaci ya je ya yi sallah ya dawo ita ba ta yi sallan ba a bayan ya dawo gidan a kan idonsa za ta ɗauki butan ta yi alwala ta yi sallah to wannan yaron zai ci gaba da yin sallah ne kafin ya fi ƙarfinku idan da uwa za ta ɗauka ma kanta kar ta ce ma ɗanta kawai ya yi ma kawai ana kiran sallah ta faɗa a bakinta ta ce an kira sallah idan tana wanki ne sai ta aji sai ta ce an kira sallah idan tana kicin ne sai ta fito sai ta ce an kira sallah idan tana daka ne sai ta aje, ta je ta ɗauki abin alwalanta gobe in an kira sallah yaron zai ce mata mama an kira sallah bayi bukatun sai an gaya mishi amma in dai ba zai ga ta ɗauka ba ce mishi za ta yi to daga inda ya kai 17 18 to ya fi ƙarfinta masallacin a kofar gidansu ne amma ba su isa su sashe je sallan ba domin yadda wadda ke reno ya kasance haka abin da ake rena ke kasance yana daga cikin ladabi na musulunci da ake so a yi tarbiyyar al'umma a kai a yi tarbiyyar yara a kai shine duk ɗaki ko gidan da zai shiga idan ya je ya tsaya yi sallama sai kuma ya ce in shigo sai a ce e ka shigo to amma uwa za ta kira ɗanta ko yarta ta gaya mishi ka yi sallama ka nemi izini uba zai kira ɗansa ya gaya mishi ya ce ka yi sallama ka nemi izini amma ɗan yana ganin uwar duk ɗakin da za ta shiga a gidan ba ta sallama ba ta lokacin daki ba zai yi ba amma idan kina so ki ma fita harkarsa idan kin je za ki shiga ɗakin wata mata a cikin gidan ki sallama ki ce assalamu alaikum sai ki ce in shigo sai ki shiga ko na gangan ki sai ki dawo ki je bakin wancan kofar ɗakin sai ki tsaya ki ce assalamu alaikum in shigo sai ki shiga ki dawo ki tsaya a bakin wancan kofar ɗakin ki ce assalamu alaikum in shigo kafin yamma duk yaron gidan da zai shiga ɗaki za ka je na assalamu alaikum in shigo shi yaro abin da ya ga ake yi shi yake koya to amma yanzu za ka samu in an ce mata ɗanta ya ɗauki wani abu ta yi ta dukansa ranta a ɓace ba ta so ɗanta ya ɗauki ɗauki amma ita har yanzu ba ta bar ɗauki ɗaukin ba to ya za a iya daina ba zai daina ba saboda haka dole iyaye sai kun tsayu a kan abin da kuke so ‘ya'yanku su tsayu a kai sai kun tsayu a kan abin da kuke so ‘ya'yanku su tsayi a kai saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowace mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta game da gidan da kuma 'ya'yansa kuma za a tambaye ta ranar alkiyama game da wannan zama da suka yi game da wannan kiwo da aka bata to jama'a waɗannan kalmomi su ne kalmomin da ya kamata in dakata a kansu sai kuma wani jiko idan Allah ya nufe mu Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya